Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Mahmud Lalo. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi 21 ga watan Jirai na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. ma'aikatar lafiya a yankin zirin gaza ta ce adadin falastinawan da suka mutu cikin sama da watanni uku sanadiyar yaƙi da isra'ila ya haura dubu ashirin da biyar koriya ta arewa ta ce ta amince da ƙara zurfafa dangantakarta da rasha tare da samar da wani sabon tsari na ƙawancen ƙasa da ƙasa mutum biyar ne suka rasa rayukansu kazalika wasu da dama suka jikkata bayan wani rikici da ya ɓarke a yankin baku na ƙasar ghana kanin labaran duniyar kenan cikin shirin za ku ji yadda wasu 'yan najeriya ke ci gaba da tufa albarkacin bakin su game da bikin cikar sashen hausa shekaru 45 da kafuwa wannan kafa ta murya amurka ta taimaka kwarai wajen yada da harshen hausa a duniya gaba daya don haka gasa samun farci da wannan sashe muna fatan karfashi ci gaba da shirarwa fiye da ma yadda ke yanzu Daga nan za mu kawo muku sabon shirin dandalin 'yan jarida da mini Barma zai gabatar, inda shirin ya tattauna wasu muhimman batutuwa da suka faru a Najeriya da Nijar da ma sauran duniya. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum. Mutum biyar ne suka rasa rayukansu wasu da dama suka jikkata ciki har da ɗalibai. a wani sabon rikici da ya barke a yankin boko a jihar maso gabashin kasar ghana hakan ya yi sanadin rufe makarantu tare da takaita zirga-zirgar jama'a a yankin masu sharhi sun buƙaci gwamnati ta ɗauki matakin gaggawa domin shawo kan wannan rikici gudun kada lamarin ya ta'azzara kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da hamza adam ya aiko mana daga kumasi. Basiru Adam na ɗaya daga cikin mazauna yankin Bako da suka shafe kwanaki masu yawa ba sa zuwa kasuwa domin aiwatar da harkokinsu na yau da kullum bisa fargabar yiwuwar ba za su dawo ba sakamakon musanyen harbe-harben bindigogi da ake ci gaba da yi a yankin. Duk da sojojin duka ana kashe mutane jiya da dare an kashe diyanmu sunan shi Hadi. To yanzu sukurin kuma akwai fargaba. Yara suna sukuru kun ofisi papaye papaye ana fara buguwa. To kowa yana fama kai shi in ka bar yaro ya ce in an zo an fara bugu haka ya za ka yi. Tun biyar ne suka rasa rayukansu, da zalika wasu suka jikkata ciki ma har da ɗalibai a wani sabon rikicin da ya barke a yankin Boko a jihar maso gabashin kasar Ghana. Hakan ya yi sanadin rufe wasu makarantu tare da takaita zirga-zirgar jama'a a yankin shugaban karamar hukumar boko kana mai jan akalar tafiyar majalisar tsaro a yankin honorable hamza amadu ya mini karin haske bisa akwai wannan al'amarin ya da dare ina kwance just about 200 meters away from gidana na fara jin karan bindigogi da ana exchange da juna a sai sojoji na exchange da one of the factions of the of the conflict ne da suka yi exchange da sunan shi yara uku suka Lose of they were killed by the military su ma sun ji sun duci AK47 guda hmm. she gudansu ya gudu masu sharhi na ganin har in gwamnati ba ta ɗauki matakin gaggawa ta hanyar zuba kuɗaɗe tare da jibge dakarun soja a yankin ba matsalan za ta ta'azzara abin ya kai matuka a tashi wadda da karfi domin ina ganin abin na yaduwa har a ce gwamnan da kanshi ina ganin ran shi ina cikin halin da bai dace ba bi ma'ana komai ya iya faru kuma tun da dai matasa sun fito suna suna halbi da soja abin ina tsammani ya kai a sake nazari a sake tafiya. Umar Sanda Ahmad kenan tsohon shugaba na wani sashen dakarun soja a kasar Ghana kana mai sharhi kan al'amuran tsaro a koshin akwai wani matakin shawo kan wannan rikici na baya-bayan nan wannan ne tambaya da nema shugaban majalisar tsaro a yankin Honorable Hamza Amadu inda yake cewa. Amma kaga wurin yanzu haka ya yi cajin nan commanders duka sun yi bize suna rounds da mutane su ba lokaci to muna duban between gobe jibi mun samu samu mu zauna mu duba measures da za mu doki kuma. Rikicin kabilanci dai ba sabon abu bane a kasar Ghana musamman a yankin Boko inda ɗaruruwan mutane ke ci gaba ma da tserewa daga yankin domin neman mafaka. To sai dai yayin da nake hada wannan rahoto dakarun soja na kasar ghana ba ta fitar da sanarwar daukan alhakin mutuwar mutane uku daga cikin biyar da suka rasa rayukansu a rikicin baya-bayan nan ba hamza adam muryar amurka daga kumasi ghana to a gaida hamza adam to nan ba da jimawa mahmud isa ke dawo mana da ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu yayin da a yau lahadi 21 ga watan janairun shekarar 2024 sashen hausa na murya amurka ya cika shekaru 45 cif da fara watsa shirye-shiryensa a harshen hausa a faɗin duniya wasu 'yan najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu game da irin shirye-shiryen da sashen yake gabatarwa cikin waɗannan shekaru daga yankin niger delta ga rahoton da wakilin mulami da abubakar sokoto ya haɗa mana Sashen Hausa na muryar Amurka ya cika shekaru 45 da watsa shirye-shiryensa a cikin harshen Hausa. Bikin da na muryar Amurka wato BOA ya zo ne da tsokaci da dama daga jama'an Najeriya daga sassa daban-daban na ƙasar. Da farko dai ga tsohon gwamnan jihar Sokoto, Sanata Dr. Aliyu takardawa Makko, sarkin yamman Sokoto, kuma marafan Hausa. Ya yi la'akari da kasancewar sashen Hausa da ya samu ta goma shi ya ce. To alhamdulillah Lamido a sashen na Amurka suna cikin kawai duniya wanda mutane ke dogara da shi musamman a yammacin afirka don samun bayanai wannan kafa ta murya amurka ta taimaka kwarai wajen yada da harshen hausa a duniya gaba daya don haka hakika samun farci da wannan sashe muna fatan ƙara ƙarfa shi ci gaba da shirarwa fiye da ma da ke yanzu. shi ma tsohon gwamnan jihar imo sanata rochas okorocha ya taya sashen hausa na muryar amurka murnar cika shekara 45 sannan kuma ya yi kira ga kafar ta BOA da ta fito da sashen Ibo. Voice of America an ta dama ko'ina a duniya musamman ta Hausa Service tun da Allah ya taimake su har kai shekara arba'in da biyar tun na ce musu congratulations za a ce musu da abu ne mai kyau su yi da yaren Ibo da kuma yaren Yarbawa domin kaga yanzu Hausa Service ai ba jin ta Imo. sai da da da suke ci amma aka yi uh, ibo service na voa kaga an kyauta Alhaji Dr. Aliyu Orojiwa Makko, shugaban kungiyar masu samar da gidaje ta ƙasa, mai bibiyar shirin sashen Hausa na muryar Amurka a shekaru da dama ya ce. Sashen Hausa na Voice of America ya yi rawa a zo a gani ya yi tasiri ga fannoni daban-daban. Uh, kaga kamar yanzu ciki da gaskiya ya ba mutane kwarin gwiwa na cewa suna iya samun hakkinsu irin su kasuwa a kai miki dole ya ba mutane sanin damar farashi na abubuwa da yawa saboda kan ga gaskiya ba abin da za mu ce ille muna tanya a sashen hausa na murya amerika murna da suka cimma wannan mizani Ministan albarkatun ruwa na Najeriya da ke bibiyar sashen Hausa na muryar Amurka, barista Bello Muhammad Gwaranyo ya ce. Akwai bukata a fito da wasu shirarwa waɗanda za su ƙara bunƙasa wannan harshe namu na Hausa saboda irin yanayin da ake ciki duniya ta zama a tayan hannu. To za ka tarar da mahi yawanci akwai gurɓatar ainihin harsuna don haka akwai bukata a fito da wani shiri na musamman wanda zai kara ilmantar da mutane musamman matasa wani dan yankin niger delta musa dik saroni wiko ya ce I am Dick Saroni Wiku, an Ogoni man. It is a good thing to hear that um, the, the House of Service Yana cewa ne abin farin ciki ne jin cewar sashen Hausa na muryar Amurka na bikin cika shekara 45 kuma muna kallon hakan a matsayin mutunci. Mun yi amfani da yaren Hausa na nuna ƙarfin yare, yaren kuma na daga cikin tarihi ga al'umma a ƙasashen duniya. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. a gaida lamida abubakar sokoto da wannan rahoton yanzu kuma ga mahmud ya dawo mana da ƙarshen labaran duniyar ma'aikatar lafiya a yankin zirin gaza ta ce adadin falastinawan da suka mutu cikin sama da watanni uku sanadiyar yaƙi da isra'ila ya haura dubu ashirin da biyar ma'aikatar ta faɗa a yau lahadi cewa mutum dubu ashirin da biyar da ɗari ɗaya da biyu aka kashe a yaƙin na isra'ila da hamas yayin da 62,681 suka jikkata ma'aikata ta kara da cewa cikin sawoyi 24 da suka wuce an kashe falastinawa 178 an kuma jikkata uku. tess ingram jami'a ce a hukumar kula da al'amuran yara ta unicef Becoming a mother should be a time of celebration. Ta ce kamata ya yi lokacin haihuwa ya zama lokaci na farin ciki. Amma a Gaza idan aka haifi yaro tamkar an jefo shi cikin wani bala'i ne. wannan fada tsakanin isra'ila da hamas ya barke ne a ranar bakwai ga watan oktoban bara bayan da mayakan hamas suka kai hari cikin isra'ila suka halaka mutum dubu da biyu. arewa ta ce ta amince da ƙara zurfafa dangantakarta da rasha tare da samar da wani sabon tsari na ƙawancen ƙasa da ƙasa a wani yunkuri da ƙasashen biyu ke yi na ƙoƙarin haɗa kai duba da irin 'yan tsama da ke tsakaninsu da amurka ma'aikata harkokin wajen koriya ta arewa ta faɗa a yau lahadi cewa shugaban rasha vladimir putin ya ba da tabbacin zai kai ziyara pyongyang yayin wata ganawa da yi da ministan harkokin wajen koriya ta arewa a moscow a makon da ya gabata ita dai koriya ta arewa tana kokarin karfafa dangantakarta da rasha yayin da shugabanta kim jong un yake kokarin ganin ya kubce daga kangin saniya ware da aka mayar da kasarsa a fannin diflomasiyya. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar ta BOA Africa a kan mita 102.5 haka kuma a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsangwama ko cin mutunci ba shi sauyin ɗan jarida, ɗan uwa na ɗan jarida ba gudu ba ja da baya. Damina da ruwa da iska bai halin aikin jarida. Jama'a masu sauraro barkamu da haduwa a shirin dandalin 'yan jarida wanda ke ɗaya daga cikin sabbin shirye-shiryen da muryar Amurka ta kullo da su da nufin baiwa 'yan jarida damar warwarewa al'ummomin mu zare da abawa na mahimman abubuwan da suka wakana a sassan duniya. Sunana Suleiman Muni Barma kuma a yau ina tare da Suleiman Umar Bura na jaridar L'Independent Police da Ibrahim Musa na La Rue Malamai barka ku da zuwa. barka suleiman to za mu fara ne da wato ziyarar da firaministan gwamnatin rikon kwarya lamin zen ya gudanar a kasar rasha inda suka tattauna da hukumomin kasar akan wasu muhimman batutuwa shin suleiman bari mu fara da kai eh, mai zaka ce dangane da wannan ziyara ta lamin zen ba wani kayan mamaki ba ne a tun da ba a yi ba kwana goma sha hudu kun ga akwai wata tawaga ta kasar rasha da ta zo ta nan ta yi wani aiki ko da kima ba a wallafa ba eh, takarun da suka sawa hannu firayim minista ya tahi da shi minista na harkokin tsaro suna tabbatar da cewa akwai wani abu da zai huto a bisa kan harkokin sabuwar tahiya tsakanin Nijar da Rasha musamman ma abin da ya shahi harkar tsaro. Abin da ya kamata yanzu a diba bisa kan harkokin zamantakewa yanzu ya ne a kasar Nijar inda kasar amurka tana nan sansanin sojan da gare ta nan wanda take agaras bazikin nan ita ce ta biyu a kasar afirka kuma tun kakin a zo wannan gurin kuna tune wakiliyar gwamnatin amurka molishi ta da wannan sojojin da cewa in 'yan waganar suna nan ko kuma 'yan rasha suna nan musamman ma abin da ya sha harkokin tahiyar tsaro in suna nan su busa nan lalle an kori sojojin horon shi sun tahi su amurka suna nan da sauran su sojojin na wancan kasashen anya zaman eh, ya yiwu ko kuma su yanzu sojojin na rasha ne za su kawo kuma su ce wa su amurka su tattara kansu su bar musu kasu ko kuma su amurka tun da sun ce ba sa zama ba da su muna jura mu gani yanda wannan abubuwan za su kasance amma duk wanda yake lura da lamurkan nan yake tahiya lalle ya san yau a tsakanin hulɗar da take tsakanin Nijar da Mali ya san tabbas ana iya cewa hukumomin Nijar yadda suke da 'yan Mali dama zawar wannan waganarkin ba wani kayan mamaki ba ne. To sai mu diba ita wannan kungiya mai zaman kanta ta waganar wani irin sakamako ne ta samu a kasar mali ah, malam ibrahim musa wace irin fassara kake yi wa sabon yanayi na hulɗa tsakanin nijar. da kasashen eh, gabasci kamar irin su rasha a bisa la'akari da wannan ziyara da prime minister lamin zen ya kai eto eh ana iya cewa tun daga ranar 26 na watan yuli niger ta shiga cikin wani sabon tsari na tayyalwanta kasashe wa take hulɗa da su ana ganin kamar tana son ta karkata ga kasashe na gabas malmakin kasashen yamma tunda sanin kowa ne bayan ta kori uwar gijin ta wadda mata mulkin mallaka yanzu cikin nema ake a samu kuma wasu sabon abokan hulɗa tunda dai abin da ya sa shi ne mu'ummal a ba'isar juyin mulkin harkar tsaro har yanzu tana nan ko da yake a hukumance ba a hito mu aka ma an kasa bayani kamar da aka saba na a ce ai gashi prime minister zai balaguro kasa kaza zai taya su tattauna saman kaza saman kaza masu nazari suna ganin abin nan biyu su ne harkar tsaro da wannan sabon tsari da ake son a hiddu na wannan kasashe uku na sahel ƙungiyar ias wadda bayan ma zancen tsaro tana da kuma niyya na ta shiga harka eh, babbaka tattalin arziki na wannan kasashe uku yau abin da ake tunkahu shine na ayi wa'annan sabin kuɗi na wa'annan kasashe guda uku eh, masana tattalin arziki sun nuna idan za a kuɗi kasashe matalauta dole sai sun samu wata da cikin manyan kasashe wa'anda za ta take musu kan maciji su yi wasa da eh, wuciya hmm. ana ganin ita kuma rasha yau tana iya ta ɗauki wannan wuri na wadaki na yadda ake son a hita da kalkashin kudin sefa wa'anda faranshi take wadaki har a yau kara da karo kuma ana ganin rasha ta shiga wannan kungiya wadda ake ce ma brics kenan ana ganin bayan harkar tsaro harkar kuɗi ma tana iya ta shigo dangance da wannan ziyara da Premier Minister Ali Lamin zan ya kai kasar uh, Rasha. To amma akwai wani amfani ko kuma abubuwan da ita Nijar za ta mora daga wannan hulɗa da take kokarin karfafawa da uh, Rasha da ma sauran kasashen nan na gabaci. To abin da take iya ta mora idan ma ba a samu ba aka kawo wannan kungiya ta sojoji ta kasar rasha wadda ke kasar mali ana iya a kwato kayan yaki tunda in ka nura ita ma kasar ta mali bayan ma tana da rijijiniya da ita wannan kungiya ta wagner kuma hukumomin na rasha suna taimaka mata da kayayyaki na yaki mm. eh. dumumuwa sun dora yawo saman yanar gizo yan kwanukan gana baya ana cewa an tabbaka wata babban muhawara can tsakanin sojojin inda ake zancen ko a kawo ko ka a kawo wannan wagner din mm. ga yadda wa'anda muke ganin kamar suna da sirin abubuwan da ke wakana sun yi zancen wa'anda waɗanda ke cewa ka a kawo sun ɗauki rinjayi kenan wannan ziyara ta prime minister ita ce za a tabbatar da mutane da in wani bangare ya ɗauki rinjayi saman wani to madalla mun sake dawa a babi na biyu na wannan shiri na dandalin 'yan jarida daga nan sashen hausa na muryar amurka batu na gaba da za mu yi magana a kansa shine shari'ar uh, zaɓe a najeriya kan batun zaben gwamnoni suleiman waɗanne darasa za a iya cewa an koya daga hukunce-hukuncen da kotun kolin najeriya ta yanke darasin da za a koya a bisa kan wannan shari'ar da koko in ce shari'o'in da aka yi na gwamnoni zaman lahiya ya yi zama ɗan sarki shine eh, darasi na fari tun da ke diba an yi zaɓe ita jam'iyya mai mulki bayan shugaba buhari ya yi mulki na biyu ɗan takarar apc ya zo shi shine ke jagorancin ƙasa kenan yanzu ba wani eh, jin daɗin sa ne a yi abin da za a yi don a tada hankali tunda yau ku diba irin zaɓe na shari'ar kano tunda a yanda kakin a kawo wannan matakin na ƙarshe yanda kano ta ɗauki zahi ko a cikin social media ko baka kano ka san da al'amurka sun ɗauki zahi to menene amfani ga gwamnati ko kuma ga ita gidan shari'a wanda za a yi abin da za a kawo rikici banda an yi shekara da aka naɗa ko shi gwamna ko shi shugaban ƙasa da yake sama kuma musamman in kuka diba cikin yanayin da rikice-rikice ma na eh, na ƙasashe da ƙasashenmu suke ciki tun da ko shi kan shi shugaban najeriya da yake yanzu firizidakin ecowas matsaloli kadai na wannan kasashen namu sun ishe shi eh, aiki barantana ko matsalar da take cikin gida ta eh, harkokin da ya shafi harkar tsaro ne harkokin kudin mai ne a najeriya yaƙi da talauci da duka abubuwa musamman shi wannan mulki yanzu na shugaba tinubu ai iya da adawa mai ƙarfi tun daga shi atiku da kuma peter obi dole ne kenan abun ma da yawa mutane alkawali kuma cikin yanayin da ake ciki a samu aishi maimakon a komo baya a zo a sada wani rikici na'am ibrahim e darasin da ake iya ɗauka dangance da wannan hukumce-hukumce da kotuna suka hiddo ya nuna irin yadda 'yan nigeria suka nana game da harkar dimokuraɗiyya tunda ai kayan a kawo ga shari'o'i na gwamnoni ta shugaban ƙasa da kanshi aka fara yi bola ahmed tinubu malmakin a ce jami'oyi kamar su pdp kamar lebo sun kira magoya bayan su su hito su yi ta zanga-zanga haɗa da hankali ba haka na aka yi ba kowa ya ce wurin da ya kamata a raba garramar zaɓe ko ta ce can aka tai kuma can aka raba abin yanzu ya sauko ƙasa har ya zo ga gwamnoni duk wanda ke da ra'ayin dimokuraɗiyya ai wannan abun ya kamata ma a ce ba mutane shawa wannan gashi an zaɓe shi ya zama gwamna hukumar zaɓe ta najeriya cewa da inec ta haiddo ta sakamako in ɗauki misali a jihar kano ta ce abba gida gida shi ya ci zaɓe da ƙuri'a miliyan kaza bangaren adawa ko in ce bangaren waɗanda suka faɗi tunda a lokacin su ne ke da mulki da aka shirya zaben na ɗaya abun birgewa kasashen mu na afirka akwai wuya ka shirya zaɓe kuma ka faɗi bayan sun shirya zaɓe sun faɗi sannan su kuma suka koma suka je suka kai ƙara koti bayan suka kai ƙara koti mataki na farko suka samu gaskiya mataki na biyu suka samu biyan bukata sai da aka zo kotun koli ko kotun da ake cima daga sai Allah ya isa lokacin ne za da ita kuma ta hito ta ce ai duk wannan shari'a karshe shi ne abba gida gida ya tabbata gwamna in ka lura kuma duk gwamnonin gawa ka ga ko ta ba nasara yawancin su duk gwamnonin adawa ne kenan darasi ne ga kasashen afirka ta yamma da duka ma kasashen afirka ba kana nihin an zalunci ka ga zaɓe ba ka ce ka ɗauki doka da kanka ko ka hiddo magoya bayan ka su zo a tsada hargitsi hargitsi baya da wani unhwani abin da ke da unhwani shine ka je ka kai kara koti ko ta yanke hukunci wanda ke da gaskiya ta bashi to mu da sake dawowa um, cikin wannan shiri wanda kuma batu na uku na karshe wanda da shine zamu karkare shine dimbin uh, zinare da rahotanni ke cewa an fita da su zuwa a uh, kasashen waje daga filin jirgin saman jori hamani uh, da ke birnin yamai ta barauniyar hanya kuma yadda ake kwatantawa darajar wannan zinare miliyan dubu goma sha bakwai na sefani shin suleiman ya kake kallon wannan lamari tun da hwari muna nan muka ga takarda tana yawo a bisa kan shahi na yanar gizo na kowane guri na cewa na hwari dukkan ma'aikatu na kwastam da na eh, polis da na jandarmomi wanda suke eh, can hilin jirgin sama an sake musu gurare gaba su kaf ana nan ana nan hallo labaruka suka zo na cewa ai harka ce ta zinariya to ita wannan zinariyar ta wane ce kuma su wane ne suke cikin al'amarurruka ya kamata a huto awa 'yan ƙasa bayani daga bangaren hukuma ko da ke labari ba wani boyewa ba zai tun daga hannun a cikin yanar gizo a ko ina ana ta yin shi a cikin wannan tashi da muke ciki ana zancen san kasa ana zancen nationalism ana zancen sovereignty da sauransu kuma a ce a cikin wani lokacin ne irin wani abun zai faru a kyale bisa kan lalle wannan zancen da yawa 'yan jaridu muna nan muna ta ƙara bincike yadda za a ƙara baiwa 'yan ƙasa bayani bisa kan wannan eh, labarin na harka zinariya saboda harka ce ta ƙasa dole ne harka ta ƙasa a yi zance 'yan ƙasa san cikin hannun da ake ciki. Um, Ibrahim ya kake kallon wannan al'amari yadda wasu ke kwatanta kamar akwai sakaci akan aiki wasu kuma suna gana a'a akwai alamun rufa-rufa cikinsa. to a wannan ƙasar tamu 'yan shekarun da na baya safarar zinariya yana son ya zama ruwan dare tun da kayan a kawo ga waga ta shekaran jiya bara an samu wani abu wanda shi ana iya cewa ta kai yawan wannan ba amma abin mamaki a lokacin tahowa ne aka da ita za a kai ta inda ya kamata a kai ta har da jami'an tsaro wanda ke gadin zinariya aka zo aka ce an kai musu hari ta yankin agares ta yi batan dabo aka ce za a bincike kuma har yanzu kamar an shuka dusa ana tunanin abin da malam bahaushe ke cewa in kiɗi ya sauya rawa ita ma ta sauya tun nan da wata shida da suka wuce sabin hukumomi ne ke gare mu waɗanda kuma soji ne mutane na ganin yanzu sakaci irin wannan eh, ruha-ruha ya kamata a ce ta ƙare sai gashi an ce wajen kilogram 500 an zo an wuce da su ta airport salon alum kuma ba abin da aka yi illa canza ma wasu jami'an duwan da wasu jami'an 'yan sanda aiki aya tambaya nan wurin wadda 'yan ƙasa ke yi wane ne ya mallaki zinariya wadda hatta kai kilogram 500 kuma wanda har zai zauwa da ita airport hankalin shi kwanci duk tsananin binciken da aka yi har a zo kuma hatta wuce wa abu ya aikin shi ba jami'an wa'anda ke can wa'anda ya kamata a ce a lokacin da suka ganta abin ya kamata ya zama shakku su gaya mu wanda ya kamata ko ko sun gaya mu wanda ya kamata umarni ne aka samu daga sama na abarta ta wuce rashin bayani shine ke kawo a yi takarar kamzon kuregi mutane na ganin ai irin wannan tabar gaza da aka yi ya kamata a ce da shugaban kwastam din da shugaban yan sanda inda kamar kasashe ne inda mutane ke kare kima kansu son aji aiki dan a samu a yi bincike a san menene ya wakana saboda goka a kara To madalla abubuwan da suka sawaka a wannan makon kenan muna godiya ga bakinmu Suleiman Umaru Bura na jaridar L'Independent Police da Ibrahim Musa na jaridar La Rue de l'Histoire. A kasance da mu a makon gobe inda wasu abokan aiki za su zo da wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida. Kafin wannan lokaci, ni Suleiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa, ke da ku, shi sauyin ɗan jarida ɗan uwa na ɗan jarida ba gudu ba ja da baya damina da ruwa da iska bai hannun aikin jarida sanyi mazara da ra'aniya ba su safa shin jarida su kuki rukuki jomar da ba su taɗe ɗan jarida To madalla a gaida Sulaimu barma tare da bakin nasa a sabon shirinmu na dandalin 'yan jarida. Kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice. ma'aikatar lafiya a yankin zirin gaza ta ce adadin falastinawan da suka mutu cikin sama da watanni uku sanadiyar yaƙi da isra'ila ya haura dubu ashirin da biyar ma'aikatar ta faɗa a yau lahadi cewa mutum dubu ashirin da biyar da ɗari ɗaya da biyu aka kashe a yakin na isra'ila da hamas yayin da dubu sittin da biyu da ɗari shida da tamanin ɗaya suka jikkata ma'aikatar ta ƙara da cewa cikin sawoyi ashirin da hudu da suka wuce an kashe falastinawa ɗari ɗaya da saba'in da takwas an kuma jikkata ɗari biyu da casa'in da uku wannan fada tsakanin isra'ila da hamas ya ɓarke ne a ranar bakwai ga watan oktoban bara bayan da mayakan hamas suka kai hari cikin isra'ila suka halaka mutum 1,200 koriya ta arewa ta ce ta amince da kara zurfafa dangantakarta da rasha tare da samar da wani sabon tsari na kawancen kasa da kasa. a wani yankuri da kasashen biyu ke yi na kokarin haɗa kai duba da irin 'yan tsama da ke tsakaninsu da amurka ma'aikatar harkokin wajen korea ta arewa ta faɗa a yau lahadi cewa shugaban rasha vladimir putin ya ba da tabbacin zai kai ziyara pyongyang yayin wata ganawa da yi da ministan harkokin wajen koriya ta arewa a moscow a makon da ya gabata ita dai koriya ta arewa tana kokarin karfafa dangantakarta da rasha yayin da shugabanta kim jong un yake kokarin ganin ya kubce daga kangin sani ware da aka mayar da kasarsa a fannin diflomasiyya. To masu sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da daddare za mu sake dawa da wani sabon shirin. kada manta za ku iya zuwa shafukanmu na sada zumunta wato facebook da x da kuma instagram domin samun wasu labaran kuma jamhuriyar niger za a iya samun a tashar ta boa africa akan mita 102.5 bayan nan a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. yanzu kan a madadin mahmud lalo da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma fiona wa mai da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu rob mclean daga nan birnin washington dc ni muhammad hafiz baballe ke cewa mu kasance lafiya salamu alaikum